Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Yakubu Dogara ya bi sahun shugaban Majalisar Dattawa Bukola Saraki wajen kaura zuwa babbar jam'iyyar adawa ta PDP Dogara wanda ya ɗau lokaci yana nazarin ɗaukar wannan matakin ya nuna alamun haka ta daina bayyana a manyan tarukan APC da kuma kalmomin da yakan furta na nuna akwai ƙalubale a jam'iyyar. Zuwa yanzu dai kakakin bai sanar da ficewa daga APC a hukumance ba ko sanar da majalisar wakilai don tana hutu zuwa watakila biyar ga watan nan. Amma ya yanki takardar neman takarar majalisar wakilan daga Bauchi a inuwar PDP. jam'iyyar pdp a cewar wata majiya mai tushe na gagarumin shirin karɓar dogara a lokacin da zai mika takardar takarar da ake ganin za a tsaye da shi ba hamayya matakin na dogara ya kawo ƙarshen tunanin wasu 'yan majalisar gani kasheninsa irin su gudaji ka zaure da ke da yakinin apc za ta ba wa kakakin tikitin ta zarce ba hamayya wasu gwamnoni sun kwace tsari na jam'iyya daga ƙasa wasu daga cikin abokanan aikinmu in sun koma jihohinsu ba su da damar da za su iya cin primary election jam'iyya ta turo shugaban jam'iyya saboda aka zaɓa ya zo ya zauna da mu ya mana alkawari mu ya haƙuri kada mu koma wata jam'iyya masu katin jam'iyya su ne za su fito su yi wannan primary elections mun zauna da shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya ba mu haƙuri ya kuma tabbatar mana waɗannan mutane da suka yi ƙorafi abokanan aikinmu za a yi musu adalci wasu 'yan siyasar bauchi na kai kawa helkwatar apc da bukatar sa baki wajen zaben yar tinke wajen fidda gwani don gudun kara kara rasa jama'a ko gaza nasara tsohon ministan lafiya dr muhammad ali fati na cikin masu son apc ta tsaye da su takarar gwamnan bauchi an ce za a yi direct primaries a lagos an ce za a yi direct primaries a kano to in abin da za a yi a lagos za a yi a kano me yasa ba za a mana a bauchi ba in adalci ne a yi wa shugaban kasa a yi wa gwamnatin lagos a yi wa gwamnatin kano to a yi wa jihar bauchi ba inda aka so general muhammadu buhari kamar jihar bauchi a cikin cikin shekaru ashirin din nan muna kaunan shi don mun san abin da ya yi kulla a zuciyar shi wa al'ummar Najeriya to amma ba za a zo a ce za a yi wa wasu adalci mu kuma jarabauci a taushe mana hakkin mu ba ka ce lokacin da ka je mai da wannan takardar neman takar har ma ka gamu da shi gwamna ma abubakar a wajen nan wannan abu da muke yi ba don kawo kan muke yi ba don kasar muke don jihar mu yayi shekara hudu nashi na mishi bayanin akan cewa mun yi niyya kuma za mu yi wannan takara roƙona shine su yi adalci kada su ƙoƙarin tankwashe mutane ina ga ya alaman ya saurari wannan magana kuma ina fata zai yi la'akari da abin da muka gaya mishi kuma zai amfani da shi domin idan aka yi abu da ba daidai ba to hakika apc tana iya rasa zaɓe a jihar bauchi Tuni kakakin APC ya ne na Bena ya ce APC ta rabu da ƙaya yana zargin dogara da zamba cikin aminci da kuma a kaikaice kalmar nan ta Allah ya raka taki gona. Nasura da likayen murar Amurka daga Abuja, Najeriya.